wani rabtar mai ta'amma sun da nisa ka bari da ina wai za isra'ila London. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بذات ضلالة وبعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da shan ruwa na yau shida ga wannan wata na tara watan ramadana ah, na wannan shekara hijirar manzo Allah sallallahu alaihi tana shekara 1400 da talatin da nan da takwas ko da dari da talatin da takwas ko da dari da talatin da takwas ya zo daidai da ɗaya ga watan shidda 2017 Gregorian calendar ah.

ba zai dace ga ɗan adam a lokacin da nasara da yahudawa suka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu kana son in mun dawo cikin musulunci sai mu zo mu rika bauta maka kenan ko kamar yadda nasara suke bauta isa dan maryam ko kuma yadda yahudu suke bauta Uzaibu to sai wannan aya ta sauka cewa baya dacewa ga dan adam Allah madaukakin sarki ba bashi littafi ya bashi annaci. ya ba shi manzanci sannan ya ce ma mutane ku zo ku bauta mu alhali ya hana su bautan Allah madaukakin sarki a'a in Allah ya ba shi littafi sai ya ce ku zama bayan Allah masu rainon mutane akan addini saboda abin da kuka koya ne littafin Allah da kuma abin da kuka karanta a cikinsa sannan ya bayani cewa annabawa ba sa umarnin mutane su tsirki mala'iku ko annabawa su zama ubangijanni ballantana mutane 'yan uwansu domin yin hakan ce yau sai Allah madaukakin sarki ya ce bismillahir rahmanir rahim wa iza kaza Allah mithaqan nabiyina ka tuna lokacin da Allah madaukakin sarki ya rike alkawari a gurin annabawa annabawa Allah ya yi alkawari tsakaninsa da shi da su lama atainakum min kitabin wato saboda duk abin da muka baku ko duk lokacin da muka baku wani abu na littafi wa hikimatin ko kuma hikima yana annabci ko na makamantin wannan Allah ya ba mutum annabci da manzanci ya ba shi littafi ya ba shi hikima da sauransu to bayan an ba shi wannan alkawarin da suka yi da Allah shine bayan an ba shi wannan sun maja a kun rasulun sannan sai wani manzo ya zo muku shine annabi sallallahu alaihi wanda shi wannan manzo musaddiqul limama akum yana gaskata abin da yake tare da ku to alkawarin da muka shi ne in ya zo shi latuminun bihi za ku yi imani da shi wa latansurunna kuma za ku yi taimaka masa a akatu akatu ala zalikum isri kun yi furta wannan wannan ayat mun fassara ta mun fassara ta kun yi ikrari kun furta wannan eh kun dauki alkawari suka ce eh a garanna Allah madaukaki zake ce to fashadu ana ma'akum muna shahidin ku shaida ni ina tare da ku masu cikin masu shaida kaga anan Allah madaukakin sarki yana bada labarin alkawarin da ya dauka tsakaninsa da annabawa wanda ya aiko su milladin Adam alayhi salatu wassalam ila Isa tun daga kan annabi Adam har ya zuwa kan annabi Isa babu annabi da za a ba shi annabci face sai an yi alkawari da shi idan yana da rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo to zai bi shi zai yi imani da shi kuma zai taimaka masa yawwa ai la mahama atallahu ahadu ahadu min kitabin duk lokacin da Allah ya sa ɗaya daga cikin su da sunan annabci ya bashi littafi wa hikmatin da manzanci wa wa balaga mab ayi mablagin ya kai kowane irin matuka a wajen ida sakonsa ko me matsayinsa ko me aikin da yayi kuma ja a rasulun min ba'di sannan sai aka samu annabi ya zo bayan sa shine nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam la nabi wallahi zai yi imani da shi wala surunna kuma zai taimaka masa wala yamna'uhu ma huwa fihi min al-ilmi wannan kuma abin da yake tattale da shi na ilimi na ilimi wanda bota da annabci bai kamata ya hana shi min tibai mambu'isa cewa ba zai bi wannan da aka aiko ba da bayansa ba wani suratu kuma zai hana shi taimaka masa ba wali haza kala ta'ala shi yasa Allah madaukakin sarki ce wai zaka Allahu misa ka nabiyina lama lama ataitukum min kitabin ku wa hikmatin ay ɗai tukun aw lama hama ɗai min kitabin wa hikmatin ai abun wannan ma'ana wannan shi duk lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ku littafi ko kuma ya ba ku wato kenan hikima ko annabci sai ga manzo ya zo muku to lalle dole za ku bi shi kamar wato kenan sharadin annabcin kowane annabi da sharadin manzancin kowane manzo shine duk ran da manzo Allah sassa ya bayyana ko zai bi shi wannan shine kamar abin da ayar take ta karantar da muke Abdullahi dan Abbas Allah da shi da mujahidi yana cewa ai ana nufin wato kenan ahadi alkawari ne tsakaninsu da Allah madaukakin sarki Wa fatum ala zalikum isri isri din nan shine wato gina alkawari sun dauki alkawari tsakanin su da Allah madaukakin sarki kuma annabawa suka furta suka ce sun yadda da wannan Allah ce to ku zama shaida ni ma ina daga cikin masu shaida akan wannan faman tawalla ba da zalika faman tawalla ba da zalika fa ulai duk wanda ya juya baya bayan wannan alkawari da muka da shi to ulaika humul fasiquna wa'annan suna ake kiran su wato kenan fasikai qala ali bin abi talib wa min ammihi ibn abbas radiyallahu anhuma ma ba'atha Allahu nabiyyan min al anbiya sayyidina ali dan abi talib da dan baffansa shine abdullahi dan abbas domin abbas din baffan sayyidina ali ne yake suka ce Allah bai taba aikowa wani annabi ba illa aka zalihi misa sai ya riki alkawari tsakaninsa shi da shi cewa in ba a sallahu muhammadan duk lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko annabi muhammadu wa huwa hayyun alhali wannan annabi yana raye to la yumin annabi shi zai imani da shi wala yansuruna kuma zai taimaka musu far rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam katimul anbiya haka manzon da ake magana a nan shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yake shine cikamakon annabawa wato kenan daga kansa babu wani annabi sallallahu alaihi wasallam alaihi da'iman ila yawmil qiyamah wannan kuma haka abin zai ta tafiya har zuwa tashin alkiyama kowar imamul a'zam shine babban limami alladhi law wujida fi ayyi asrin shine wanda inda za a same shi a kowane irin zamani aka same shi wajada kuma fi ayi asarin wujida kowane zamani aka same shi lakana huwa alwajibu da'atu to shi ya zama wajibi a yi masa da'a kenan almukaddam kuma wajibi a wari gabatar da shi alal anbiya ya zama shine a gaban annabawa kulluhum gaba su a kowane zamani ya zo to shine imam ta abin da yake cewa tarahu imaman wan nabiyuna kalfahu kullun zaka ganshi shine limami sauran annabawa wato kenan a suna nan a bayansa to afa gaira dinin lai afa gaira dinin lai ta kuna wa lahu asdama man fi samawati wa lahu da wa kafara alki malami baka da wannan dinin eh? baka da wannan dinin na karatu na nan yake na karatu na nan yake Allah madaukakin zarge ce afa gaira dinin lahi ya bugu to yanzu kuma wani addinin Allah wato kenan suke nema wala ba su lamun fi samawati alhali duk abin da suke sammai da abin da suke kasai sun mika wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ɗau'an wutar han. ko da san rai ko da tilas lafi ilahi wani kuma gare shi za su koma wato kenan nan Allah madaukakin sarki yana inkari ne akan duk wanda yake nufin zai fita wani addini kuma wato kenan koma bayan addinin Allah madaukakin sarki anzala bihi kutubahu addinin da Allah ya aiko sauko littattafai a kansa wa arsala bihi rusulahu ya aiko manzanninsa ko ibadatullahi wa dahu shine bautan Allah shi shi kadai wanda la sharika lahu bai da abokin tarayya allazi lahu aslama man fi samawati wal ardi wanda duk halittun da suke sama da halittun da suke kasa sun sallama sun mika wuya wato kenan zuwa gare shi ai istaslama lahu man fiha dau amkaha duk abin da yake cikin sama da ƙasa duk sun miƙa wuya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wasu da san zuciyarsu wasu kuma wato kinan sun miƙa wuya wato kinan alatilas kamar dai da Allah maɗaukakin sarki yake cewa walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karha duk abin da yake sama da ƙasa yana ma Allah maɗaukakin sujada ko dai ransa tana so ko ransa ba ta so sai ya karkata ya bi Allah maɗaukakin sarki dole su sai ya bi karkata ya bi Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yana cewa awalam rau ila ma khalaqa Allah min shay'i yatafayya zulaluhu an al-yamin wa an al in sujjadan lillah ba su ganin cewa ba su kallo ne ba su duba bane zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki ya halitta na abubuwa gaba daya wanda inuwarsa takan karkata hagun da dama tana mai sujjada ga Allah madaukakin sarki wa kuma dakirun ba su gani ne Allah madaukakin sarki ya tanaje su akan wannan walillahi ya su fi samawati wa ma wa al-ardi lalle duk abin da yake sama da kasa suna sujjada ma Allah madaukakin sarki min dabbatin ko ma wace irin dabba ne wal mala'ika ko mala'ika wa hum la yasjuduna babu wanda ya isa ya girman kai akan wannan kaga yukafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron ubangijinsu da yake can sama da su wa na ma maruna kuma duk abin da aka ce su yi wato shi hakan da suke aikatawa to kaga wannan tana nuna cewa bal mu'min shi mu'mini kullum mustaslimun bi kalbihi yana mai mika wuya ne da zuciyarsa wa qalibihi lillahi yawwa da kuma duk tunaninsa ya tara hankalinsa gaba daya ya mika wuya mika shi zuwa ga Allah madaukakin sarki wal kafiru shi kuma kafiri mustaslimun lillahi karhan yana mika wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki wato kenan atilas. atilas fa innahu don shi kafiri ya kasance a tata taskir karkashin wato kenan horar Allah madaukakin sarki wal qahar da kuma rinjaya na Allah madaukakin sarki wa sultan da mulki na Allah alazim wanda yake mai girma alladhi la yukalifu wala yumana wanda ba sa saba masa misali kaga mumini komai zai yi yadda Allah ya ce komai zai yanda Allah ya ce kaga shi wannan dau'an ne amma kafiri shi yana bin Allah ala tilas ne kuma bayan da ya iya misali shin an yi shawara da shi ne lokacin da za a kawo shi duniya da aka ce ya fito duniya ba dole sai ya fito ba haka kuma ran da zai koma za a yi shawara da shi ran da aka ce ya mutu ba dole sai ya mutu ba da aka zaba masa uwa da uba aka ce wannan da wannan da wannan su ne iyayensa an yi shawara da shi ba dole sai mika wuya ba dan da rashin lafiya za ta same shi za a shawara da shi kaga dole zai kwanta duk wasu abubuwa na kaddara suna samun su kuma dole ya mika wuya wato kenan akan haka to shi wannan yana mika wuya karhan ne amma mumini kullum yana mika wuya dau'an ne shi ransa tana son ya mika wuya din don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne yake cewa la tasubbu sahabi, kada ku kuskura ku rika zagin sahabbaina fa innahum amanu ɗau'an, ko kuma amanu kashiyatan lillahi don sahabbaina sun yi imani da Allah saboda jin tsoron Allah madaukakin sarki sa'ir nasu amanu kashiyatan saifi sauran mutane kuma sun yi imani saboda jin tsoron takobi saboda sauran garura da ake zo ake yakan su in an ji an yaƙe su sai su mi kauya nan ma an ji an yaƙe sai su mi kauya kaga sun mi wuya ne sun musulunta kam amma fa sai da barazanar abin nan kenan ko yawwa sasa bi za kal dalilan wa shiddatan annabi sallallahu alaihi wasallam ya siyasanci mutane da tsanani da kuma sassautawa amma su sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam mujarradin da'awa za a masa ya ji ya yadda ya shigo ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yake kar ku kuskura ku zage su sun sun sallama irin sallama wanda wato kenan sun zuciyarsu ne ta sallama yanzu kaga mu musulmi ne amma za ka samu yawanci musulunci mu kawai mun tashi mu ga iyaye suna yi sai Allah ya mana muwafaka ko ba haka ba amma su ba su san musuluncin ba bayani aka musu suka yadda suka karba da son zuciyarsu to haka shi yasa musulunci su yafi na kowa manzara sassa ce kar kuma ku zage su saboda su musuluncin su ya fi na kowa mun gane wannan yawwa sama kana ta'ala sannan sai Allah madaukakin sarki ke cewa قل آمنا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu kul amanna billahi ka gaya musu ka ce musu mu kan musulmi hakika mun yi imani da Allah wa ma wanzila alaina mun yi imani da abin da aka saukar mana shine alqur'ani wa ma wanzila ala ibrahima abin da aka saukar ma annabi ibrahim na littattafai sofi ibrahim ɗinnan mun yi imani da su wa isma'il don da aka saukar a ɗansa isma'il shi ma mun yi imani da su wa ishaqa da abin da aka ba annabi ishaqa wa yaquba da yaquba min as-suhufi wal wahyi na littattafai da kuma wahayi duk abin da aka ba wa'annan mutane annabawa Allah madaukakin sarki duk mun imani da shi dumin imani da shi wal asbad abin da aka ba ma jikokin su ma wanda suka biyo bayan su ko wa hum bani isra'ila almutasha'iba min auradi min auladi isra'il duniya duk zuriyar da ta gangaro ta 'ya'yan annabi isra'ila shine annabi yaquba kenan annabi yaqub shine isra'il ne an ce ya bani isra'ila ai ya bani yaquba kenan ake nufi to duk zuriyar mutanen da suka fito a abin nan dinsa annabawa ɗaya bayan ɗaya duk abin da aka ba su na wahayi mun yarda da shi abin da aka ba su na littafi wato kenan mun yarda da shi ko yawwa wa ma utiya Musa wa Isa abin nan da aka bawa wa annabi Musa da annabi Isa shine da Taura da Injila wa nabiyuna min da sauran abin annabawa duk abin da aka ba su duk abin da ya zo musu bin daga ubangijin su in dai daga gurin Allah ne duk mun yi imani da shi wa za ya umu jami'ul anbiya jumlatan kai wannan ya ya kunshi dukkan annabawa du annabawa abin da Allah ya ba su na littafi ko na wahayi domin imani da shi aka ce ka biya musu haka mu musulmi la nu fariqu bayna ahadin minhum ba ma bambanta ɗaya daga cikin su ba ma zaben wani annabi mai yarda da shi wani annabi mu ce ba mai yarda da shi ba ba ma zaben wani littafi mai yarda da shi wani littafi mu ce to kenan ba mai yarda da shi kamar yadda yahudi da nasara suke kaga yahudawa sun yarda da annabi Musa da sauran manzanni da suka zo kafin sa amma ba su yarda da annabi Isa ba ba sai da da yesu almasihu ba sannan ba sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba su kuma kiristoci sun yi imani da annabi isa duk da cewa imani ne amma sun yi imani da annabawa da suka zo kafin sa da littafin amma su kawai sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ba na abin da ya zo da shi to kaga mu ko musulmi Allah madaukakin sarki ya fifita mu duk wani annabi da aka saukar a kasar nan da duk wani littafin da ya zo daga ubangiji to mun da shi har da annabi musa har da annabi isa har da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam din duka mun yi imani da su gaba daya wa nahnu mu kuma musulmi muslimuna masu miƙa wuya ne masu sallamawa ne lahu ga shi Allah maɗaukakin sarki da haka fal mu'minuna min hadhihi al umma yu'minuna bi kulli nabiyyin rasula mu'minan wannan al'umma sun yi imani da kowane annabi daga shi yasa muke mutunta annabi isa muka ba shi sa da ta cancanta da shi illa iyaka ba ma guluwi a kansa ba za mu ce shi dan Allah bane ko ba za mu ce shi Allah bane amma mun yadda shi bawan Allah ne manzon Allah ne kamar yadda shi da kansa ya fara yace inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya to da ka anan din anan mu ma muka tsaya to mu je mun yi taji wa man yabta ghayra al-islam dinan fa lan yuqbal minhu wa huwa fil wannan aya da malam ya karanta mana yanzu tana fara da aya ta baya da muka karanta ji afa gairu dinillahi yabgul shin wani addinin Allah suke suke nema walahu eh, man fi samawati wal ardi ko duk abin da ke sammai da kasai na Allah madaukakin sarki ne kuma ta sauka kan wani mutum ne da ake kiransa al-harith bin aswad dan uwan jallas ko jullas bin aswad wannan mutumi mutumin madina ne kuma lokacin da manzara sallallahu alaihi ya zo da shi ya musulunta amma daga baya sai ya ridda kuma sakamakon ridda sa aka samu sai yan tsaraji su ma suka ridda tare da shi kaga sai madina ta musu wahala sai suka kaura daga madina suka koma makka saboda su je su zanna tare da mushrikai to suna can din sai aka saukar da waccan aya ta farko da muka karanta afa gaira dinillahi yabghun yanzu wani addinin Allah suke nema sun tafi makka suna neman addini wani addini da samu ga musulunci ya sauka ga alkur'ani sun karbi alkur'ani sun gan shi kuma su tafi neman wani addini ba ka ga ba zai yiwu ba to shine da gaba da suka cafa suka gaba ba tsaba sai suka bincike musuluncin nan da da suka guje masa wato kenan shine wato kenan musulunci shine kuma addini dan haka sai suka yi nadama sai ya aiko ma dan uwansa jallas ne yace je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da wasu dattawa a cikin kabilar su sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nuna masa cewa ya yadda yayi nadama ya yadda ya kuskure in da a karbe shi zai dawo Madina ya ci gaba da musuluncinsa to bayan yayi wannan shine sai Allah madaukakin sarki kuma ya saukar da wannan aya ta biyu wanda zamu karanta yanzu wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi wani addinin musulunci ya zama shine addininsa to ya sani fa la yuqbalu minhu Allah ba zai karba masa ba ba ya bar musulunci ba ya koma Madina zai je bautan gunki ba da sunan addini to ya fa sani Allah ba zai karbi wannan addinin ba in ya tsallaka ya tafi gurin kiristoci ya sani cewa Allah ba zai karbi wannan addinin ba domin inda yana karbuwa da ka bin Malik ya tsallaka ya tafi gurin sarkin gasar a lokacin da sarkin gasar ya aiko masa wasiƙa ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gasar za a lauta masa da ya tafi amma kaga ka bai wannan ba saboda yana da da cikin fahimtarsa cewa Allah baya karban wani addini in ba Islam ba haka kuma da zai tafi gurin Yahudawa Allah ba zai karbi wannan addinin ba ballanta ta ya tafi gurin majusa masu bautawa wuta Zoroastrians mutanen Iran da zai je gurin su to Allah wanda kuke zaki ba zai karbi addinin sa ba don haka ce falan yuqbal minhu ai man salaka dariqan siwa ma shara'ahu Allah duk wanda ya bi wata hanya da wata akida da wani addini sabani abin da Allah madaukakin sarki ya shar'anta wallan yuqbala minhu Allah ba zai karba masa ba ba zai karba masa ba kuma ko da kana musulmi duk da ka ajiye abin da shari'a ta sa ka kama wani abu daban ka ba karkai tsammanin Allah madaukakin sarki zai karba maka Allah ba zai karba ba kullu bidatin dalala wa kullu dalalatin finnar to saboda haka abin da yake shari'ance in ka yi shi shi ne addinin Allah kuma shi ne Allah madaukakin sarki ya ce a yi, kuma shi ne Allah zai baka wato kenan lada wa huwa min al-khasirina kuma lalle shi yana daga cikin masu asara fil akhirati a gidan lahira kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya wani aiki da sunan ibada ba mu muka ce yi ba to za a mai masa kansa ba za a karba ba kowane irin aiki in dai ba mu muka ce ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ma'ana ba qur'ani ya ce ba ba kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba daga baya mutane suka ga cewa ai ya kamata suna yin haka shi ma ibada ne to ya sani cewa an bayar masa kayansa to mu ji malam كيف يهدي qawman قوما كفروا da إيمانهم Allah madaukakin sarki ce kaifa yahdillahu qauman wai shin ta yaya ne Allah madaukakin sarki zai shirye da wasu mutane kafaru ba da imani wanda suka kafirce bayan imaninsu bayan imaninsu eh suna zaune a Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo suka karɓi musulunci suka yadda musulunci gaskiya ne kuma daga baya suka watsar da musulunci din suka shiga duniyarsu suka je suka kama wani ragaita ta daban kuma nan ne kace zamanin Allah madaukakin sarki zai shirye da su wa shahidu anna rasul haka sun yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne waja'ahum albayyinat kuma hujja bayyananu sun zo musu duk abin da zai nuna musu manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tunan shi tun yana makka kafin su kafin su jawo shi garin su duk sun san komai da komai duk mu'jizozi da yawa ta bayyana musu duk sun riga sun gani ko ai kamar alaihim alhujjat hujjoji da dalilai akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam duka sun bayyana musu gaba gaba daya lahum al-amr Allah madaukakin sarki ya sanya musu al'amari a gare su sun fahimce shi sun bayar sannan sai suka yi sai suka yi ridda ila zulmata shirki suka koma wata kirin ainihin dukkan shirka to fa kaifa yasqi haula'i ta yaya wa'annan za su cancanci alhidayata shari'a ba da mata talabbasu bihi min al'amaya bayan wannan makanta da ta zo ta lullube su kuma eh to kaga wannan abin ya da kamar wuya kenan wallahu lalle Allah madaukakin sarki la yahlikum zalimina wallahi baya shigar da mutane azzalimi Allah ba zai shigar da mutane azzalimi ba sannan sai ce ulaika jazaohum duk wanda yayi haka ya fahimci musulunci ta bayyana masa gaskiyarsa ya watsar ya kama wani abu saboda wani abu nasa na san duniya to wannan alaihi lanatullahi tsinuwar Allah tana a gare su wal mala'ikatu duk mala'ikun duniyar nan sun tsine musu wannan su ajma'ina duk mutanen duniyar nan sun tsine musu da musulman su da arnan sai sun tsine musu saboda rashin sa'a da rashin rabo gaba daya kuma sai shiga wutan nan khaliji ne fi wallahi za su dawo a cikin ta bil la'ana a cikin la'anar Allah madaukakin sarki ka gani ita la'anar Allah hatta fi wutan jahannama zafi fishin Allah har ya fi wutan jahannama zafi kamar yadda yaddar Allah ta fi aljanna daɗi eh, a ce Allah madaukakin sarki ce ya yarda da yan aljanna wannan kalmar da zai faɗa har sai ta mu su aljannan daɗi saboda da zarar Allah ya ce ya yarda da su to shi kenan babu tunanin ran da za su fita cikin gidan aljanna su ko wannan da zara Allah madaukakin dare ya ce ya tsine musu ya yi fushi da su to kuma babu ranar fita a cikin wutar jahannama Allah ka kiyashe mu Allah ka rufa mana asiri don haka za su dawoma a cikin ta tunda sun shiga cikin wani irin yanayi la an anhu al'azab wa la hum yunsaruna ba za a sassauta musu azaba ba ba za kuma a saurara musu ba duk irin ihun da za su yi a wutar jahannama duk kururuwan da za su yi duk magiyan da za su yi duk ladabin da za su yi wala yunzaruna ba za ma a saurara musu ba gaba daya ay la yaftiru anhum al'azab babu awa ɗaya da za a yanke azaba don su dan huta wala yukafu anhum sa'atan babu awa ɗaya da za a sassauta musu ko da sa'a kwaya ɗaya sannan sai Allah madaukakin ce illal ladzina tabu sai dai waɗanda suka tuba min ba da zalika bayan wannan sai wanda suka tuba kenan shi yanzu sai anan ne Allah ya karɓi tuban wayancan mutanen shi wannan alharis bin al-aswad din dan uwan jillas bin aswad da shi da iyaka wanda ya ridintar da su din yan tsirarin da suka bi shi din nan duk da haka da yake ubangiji ubangiji rahama ne bayan duk wannan barazanar da aka yi sai ya ce illal lazina tabu sai wanda suka tuba ba da zalika bayan wannan wa aslahu suka zo suka gyara addinin su suka sulhu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam suka kyautata ibada bana Allah gafurun lalle Allah madaukakin sarki ya kasance mai yawan gafara ne rahimu mai jin kai ne dan haka da ƴan uwansa suka zo suka fada annabi sallallahu aka saukar da wannan aya sai ce su je su ga masa aka je aka ga wasu to faga abin da ya sauka Allah ya ce zai mai gafara ne annabi sallallahu alaihi ya ce ba damuwa wasu suka ce kai in ka koma fa kaza ya ce ai wallahi ya yarda da abin da Allah ya faɗa ya ina ce wahayi ya sauka ko to yace ya imani da abin da Allah faɗa ya yi imani da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da haka suka tarfato suka dawo Madina suka ci gaba da rayuwarsu a matsayin su na musulmi Allah da ku zai kiyaye shi mu to mu je mallam innal ladina kafaru ba'da imanihim summa ولا هم الضالون ان الذين كفروا وما وهم كفار الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو ابتدئ اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين الله مدوكين تركي ان الذين كفروا بعد ايمانهم ya sake tajdidi wa'annan da suka kafirta bayan sun yi imani bayan sun yi imani su mazdadu kubran sannan sai suka kara kafirci kaga dama sun da suna kafirai ko sannan sai suka yi imani bayan sun yi imani sai suka kara komawa wato kenan wani kafirci din mun gane to waɗannan mutane lan tuku bar ta wato su kan Allah ba zai taba karbantuwansu ba Allah ba zai taba karbantuwansu ba wa laika ko ka hu dalu wayan su asalin batattu anan Allah madaukakin sarki barazana yake wato kenan ga duk mutumin da ya kafirta bayan imani sannan ya kara komawa kafirci ai wato kenan ya ci gaba da kafircinsa har zuwa lokacin mutuwa wa mudbaran bi annahu eh, annahu kuma Allah madaukakin sarki yana ba da labarin cewa su wayannan mutanen lam tuqbal tawbatu wallahi ba za a karbi tuban su ba inda mamati lokacin da suka zo mutuwa ya ga hasken imani ya karba daga baya koma kafirci kuma duk kuma bai dawo musulunci ba kamar yadda wancan alharis bin al ya yayi Allah ya karbi tubansa shi ya ki dawowa har sai da ya zo mutuwa a ah, to shikenan Allah ba zai karɓi tubarsa ba kamar yadda yake cewa walaysa tawbatu lil ladina ya'malu da sayyi'ati hatta idza hadara ahaduhum al-maut qala qala eh, inni tubtu ana Allah ba zai karɓi tuban mutumin da zai yi ta kafircinsa sai da ya ga mutuwa ta zo balo balo sai ce yanzu kan na tuba Allah baya karɓan tuban irin wannan mutanen wannan da zai da mutane hun kuffar haka ma wanda suka mutu suna kafirai su ma Allah madaukakin sarki baya karɓan tubansu. su baya karban tuban su da haka lan tukuma tawbatuhum wa la hum dhalun wa'annan sune asalin batattu kenan batattu kenan ai al-kharijuna sune masu ficewa anin nahajal haqqi gabarin hanyar gaskiya ila dariqil gayyi zuwa ga hanya wadda take tabata kenan habib abubakar al-bazar yana cewa daga abdullahi dan abbas anna qauman aslamu an samu su mutane da suka zo suka musulunta sun dusa sannan sai suka yi ridda sun ma aslamu sannan sai suka sake musulunta sun mayartar sannan suka sake yi ridda kuma ko ko ursilu ila qawmi fasalu ila qawmihim sai suka aika ma mutanen su yas'alunahum suna yas'aluna lahum su tambaya musu wa zakaru lahum zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan innal ladina kafaru ba da imani su bas do kufran dan bala tawbatu wanda suka yi imani suka koma ridda suka dawo suka yi imani suka ka saki koma ridda to ya zama wasan yara kenan kuma da haka Allah madaukakin sarki wato kenan ba zai karbi ba zai karbi imanin su ba ba zai karbi tubar su ba sannan sai Allah madaukakin sarki ce innal ladina kafaru wanda suka kafirta kuma wa matu wa kufaru suka mutu kuma suna kafirai su kan falam yuqbalu min ahadihim al ard zahaban inda ɗayansu zai cika duniyan nan da zinari a ce adadin ƙwayar ƙasar duniyan nan adadin zinarinsa da zai dauka ranar lahira ya bai wa Allah maɗaukakin sarki ya fanshi kansa to Allah ba zai karɓi wannan ba walawar da dabi ko da ya fanshi kansa da wannan din dama suna kafirai sannan suka mutu suna kafirci mana duk wanda ya mutu yana kafirci to inda zai ba da duniyan nan cikinta na zinari ma Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki ba zai karba ba to Allah me zai yi ma da kuɗi akwai abin da yake bukata ya saya ai mu ne muke bukata sanan duk wani darajar kuɗi da kima sa ba a nan duniya ne in ka zalake duniyar nan kuɗi ya riga mun an koma kashi da society saboda babu ba shi da wani kima don haka kowa ma ka bashi ma ba zai karba ba a lahira ba wanda za ka bashi kuɗi ko ɗan wuta ko ɗan aljanna ya karba in nan aljanna ne a cikin aljanna baya bukatar kuɗi don ɓata lokaci ne abin da yake bukata kawai walahun fiha eh, eh, ma yadda un duk abin da suka yi da'awa suka ce a kawo kawai duk abin da kake so aljanna za ka same shi in a wuta da kuma duk abin da kake so ranka ita ke so ba za ka same shi ba azaba ne kai babu abinci illa min gisli shuka fa kaga la kuluhu illa al-khati'una yawwa to haka nan ne a cikin sa'al sa'ilin ko Allah madaukakin sarki ke cewa yubasarunahu yuwaddul mujrimu law yatadi min adhab yawm idhan bi banihi mai laifi a wannan ranar zai fatan da a ce ya bada ɗansa a rufe magana shi dai a kubutar da shi ya tafi aljanna in ya dan a yanka shi ko a kai shi wutar jahannama ko a yi ne ɗansa ba na cikinsa ko sai wa wa sahibatihi wa akihi ko banihi wa sahibatihi wa banihi ko da matas eh, wa da matarsa da dan uwansa idan ya ga dan ya bai zai isa ba zai to Allah zan kara maka da matata ku duba duk rigimar da mutane suke akan matansu ka taba matansa ka taba masifa yau shi da kansa zai dauke ta ya bayar Allah ce Allah na bada matan nan tawa in yi duk abin da za a mata a mata ni tsira haka kuma kaninsa kaninsa ko wansa uwa ɗaya uba ɗaya ko ƴaƴan babbanu zai ɗauka ya bayar ko dan dai Allah ya karba a rufa asiri dai shi dai ya samu dai ya sike ne wa fasilatihi allati tuwihi da danginsa gaba ɗaya da suke taro shi eh in an taba shi gidan wani dusu su fito mazansu da matansu kwansu da barkwatansu suna masifa a kansa yau ya ce du a ja kona <laughs> shi ɗin ya sa ya tsida ko sai Allah ce wan fil ardi jami'a in wannan ya gagara zai ce Allah du mutanen duniya ne wallahi <laughs> ka a karbe su shi dai tsira shi dai tsira kuma ba za a karba ba ba za a karba ba saboda mai an riga an tsallake wa gurin an wuce guda a yanzu ne za ka yi abin da yake mai amfani ko wanda za ka je ka tarar da shi yawwa to da ka duk wanda ya mutu in ya ba da fansa ya mutu yana kafirci man mata alal kufri fala yuqbal minhu khairan abadan khairun abadan ba za a karbi alkhairi a gare shi ba har abada in dai ya mutu yana kafirci walau kana kad faka min al-ardi zahaban ko da zai cika duniyar nan da zinari ya bai wa Allah madaukakin sarki fi ma rahu gurbata cikin abin da yake ganin sa wato kenan ibada ne ko kuma ya cika duniyar nan da sallah ya cika duniyar nan da azumi amma bai yi a duniya ba sai a lahira zai je a ba zai yi ba kamar yadda aka tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam an abdullahi eh, bin jad'ana wa kana yaqri ad-dayf ويفك الأواني ويفك العاني ويطعم الطعام hal yanfa'uhu zalik an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wani mutum da ake kiransa Abdullahi bin Jad'an mutumin kirki ne mutumin kirki ne yana saukan baki ya musu goma sha biyu ta arziki yana sayan bayi ya yanta yana ci da mutane gidansa kullum abinci ake zuwa aikin alkhairi taimako duk nasa ne sai aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam shin wannan ko zai masa wani amfani ranar lahira fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la wallahi ba zai amfani shi ba ba zai amfani shi ba ba zai amfani shi ba innahum lam yaqul yawman min ad-dahri rabbi ghfirli khati'ati yawm ad-din tunda shi a rayuwarsa bai taba daga hannu yace Allah gafarta min kurakure na ba ma'ana bai musulunta ba bai musulunta ba wayansu suna ganin cewa abu dalib baffan annabi sallallahu alaihi wasallam eh ba zai shiga wuta ba saboda ya taimaka wa annabi yayi kaza yayi kaza yayi kaza to amma duk taimakon da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam mun yadda yayi taimako wa annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai kalmar shahada ba a gaban tsaron da zai mutu ga su abu jahil su da dan magira sun yi gefe ɗaya suna ce masa a targabu an millati abdulmutsalif a targabu an millati aba'ik yanzu za ka kyamace addinin abdulmutsalif babanka da addinin iyayenka da kakadunka za ka kyamace shi shi kuma ta gefe ɗaya na zala salasala ya ce ya amma ku قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله كشيء لا إله إلا الله كلمة إتل zan kafa hujja da ita a gaban Allah ranar tashi kiyaye shi kai kalmar shahada su kuma sai masa yanzu za ka bar addinin abdulmutallib yanzu za ka bar addinin iyayenka da kakarinka daga ƙarshe ya ce shi yana nan akan addinin iyayensa da kakarinsa kuma haka ya mutu har ma ya wasu abiyat wasu baitoci a lokacin yi ya gita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da awa yace kuma ya san cewa addinin annabi shine mafi alkhairin addini amma bai karba ba to yanzu wannan wai suna istilali da wannan da a abiyat ɗin wahal tubul qawafi inda adamin kalmar shahada idan an rasa kalmar shahada yanzu kafiya za ta yi amfani ba za ta yi ba ba za ta yi ba to hakan nan ne kaga gashi wannan abdullahi bin jar'an mai kirki ne mai kaza ne mai kaza mai kaza mai kaza ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce zai amfane shi Allah ya ce ba zai amfane shi ba saboda mai babu kalmar shahada babu kalmar shahada kalmar shahada nan ita ce kiɗin ah, amina aljanna ita ake ita ce ainihin miftahul janna kalimatu la ilaha illallah to in baka zo da dan makulli ka kasa kasa kasa ba ya zaka ka bude shugaba ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba wanda ake riga shi da cewa shi yafi kowa karimci da mutunci da kyauta da komai a cikin larabawa kaftin da aka yi larabawa in manna annabi sallallahu alaihi wasallam ba zamanin jahiliya hatimu da'i ne hatimu da'i amma lokacin da aka je garin su hatimu da'i baya duniya da aka kama mutanansa daga cikin hadda yarsa wanda ake ce mata safana sai ta ce ya rasulullahi karka kunyata ni zan maka addu'a ni yar manyan mutane ne sai ta yi masa addu'a sai ta ce kuma yar wace ta ce ni yar gidan hatimu da'i ne sai ce eh, lalle muna da labarin hatimun dai sai ce mata lauka na abuki islamiyyan rahamna alaihi inda babanki ya musulunta wallahi da mun yi addu'a mun ce Allah ya masa rahama to bai mutu ba bai abin bai bai musulunta ba kaga ce Allah kai masa rahama ba ba zai yi ba ba zai yi ba eh baban adi bin hakim dai baban adi a lokacin da aka ce adiyin guduwa ya yi ita kuma safana da aka kama ta ita ma safana daga bata musulunci duk mutanen masu musulunta daga bata duk wannan kabilar ɗa'i ɗin, kabilar ɗa'i duk sun musulunta daga baya na shi hatimu ɗa'i shine dan eh, babansu ne hatimu ɗa'i shi kuma wannan ɗan nasa shine adiyu ibn hatim da'i amma shi adiyu din da ita wannan safaran bayan hatim da'i ya mutu din kiristana ce suka shiga sai suka zama kiristoci saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gishi sai ya gudu ita ta aika masa wasiƙa ka dawo wannan mutumin mutumin kirki ne domin daga baki tutun da ke yar mun iman mutane ne mun yan taki ba dauke ta a baiwa ba suka rubuta wasiƙa ta aika ma hadi bin Hakim da'i ya dawo ya je gurin wannan mutumi akwai alheri ta tare da shi taka shine ya dawo ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da cross a wuyarsa shine ce ya karanta wasa a bara mu ruhbanahu suka yi wannan dalilin wannan magana har da kashe musulunta yawwa wato shine so da kalmar shahada ita ce wani abu ko laika lahum azabun alimun kuma Allah madaukakin sarki zai ga masu da azaba wanda take mai radadi saboda mutuwarsu akan kafirci kenan wa malahum min nasirina kuma wallahi ba wanda zai taimaka musu ranar tashar kiyama lan tanalu albirra lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun hmm. wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim Allah madaukakin sarki ce lan tanalu albirra ba za ku taɓa samun nagarta ba a tattun fi kuma mata hibuna sai kun ciyar cikin abin da ranku yake so abin da ranku a sai da kace kala ya lalace ba ba za ka iya ce ba zubarwa za a yi komai ka ci almajiri za ka dauka kuma ka ci za a baka lada a'a irin wanda kake cin da za ka wutsa za ka bashi kai ma ka ci saura shi kenan kaga hatta tun fi matu mata hibuna ko yawa irin kayan da kake son nan da shi za ka saya masa irin abin da kake so ba kanka nan shi zaka yi masa to in kai wannan infakin to shi kenan sai ka kai matsayin da ake sa ka zama barru ka samu wato kenan bir bir din nan da muka karanta a baya ba ko inda Allah madaukaki sarki ke cewa ah, laysa al-birru an tawallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina zawal وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى wa وابن السبيل والسائلين وفي الركاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهله إذا عهدوا har yanzu zuwa ƙarshe ko to wannan shine in ka tara su shine bir ko kuma yadda kita wa laysa albir bi an tatu biyuta min zuhuriha walakin albir man ittaka wa biyuta min abwabiha to nan sai Allah madaukakin sarki ce wannan bir din da ake magana a ce ka kai matsayin nagarta wane ya zama nagari ko Buda a hausance aka ce nagari nawa na kowa kowa yana son nagari to ba za ka samu matsayin nagari ba hatta tun fi gobe mata guna sai kun ciyar cikin abin da wato kenan ranku yake so ba a cikin mummuna ba Allah kukin sarki ce wala min hutun minhu guna wala sun bi zihi ko illa antum zofi ga ma kyau ga mummuna kada ka nufaci mummunan ka ce shi zaka bayar sadaka kai kuma ka rike mai kyau ko ai wannan naka ne sadakar kuma sai ka ba da ita mummuna ko zakka ko wani abu a ce Allah ce karkaya ka alhali kuma wannan su bi akizi ku ba za ku dauki mummunan ba illa an tawi dai sai dai kun dan nutsa to ya za a yi to shikenan dai sai ka dauka kaga ba ba ba ba ba ko ba haka aka so ba kenan ko kanin miji ya fi miji kyau to Allah madaukakin kujin tarki kike kar ku yi hakan nan imam ahmad bin hanbal ya rawaito hadisi daga anas dan maliki yake cewa kana abu talha akthar al ansar bil madinati malan abu talha ai musa abu talha to abu talha a madina wala na abu talha abu talha a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waye abu talha eh eh mijin ummu sulaimi barakallahu fi na fika mijin ummu sulaimi ko aiwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ummu sulaimi a haku bihi minna mijin ummu sulaimi ita kuma ummu sulaimi din nan babbar baiwar Allah ce shi kuma Abu Dalha mushriki ne kuma ya ganta yace ya taso ya zo ya ce to ya za a yi eh, na san ko na nema ba za ki yadda ba ko addinin ku dan kaza kaza kaza kaza kaza wallahi ina san ki da aure na san barake ke sai tace masa ma misu laka yuraddu ai ba namiji ka wanka ne ake korewa ba matsalar ka guda ɗaya ce da bakar musulunci ba yanzu ne musulunta zaki zaki aure tace wallahi shine ma sadakin ka da haka ita ce mai babban sadaki mai babban sadaki sadaka musuluntansa shine sadakinta za ka daura musu aure kuma ita da wanda dan tallan ya mutu wannan tarihin yaron da ya mutu dinnan abu abu eh, dalha ya tafi ko ya dawo dansa ya mutu ta boye ta nuna bata nuna masa ya mutu ba har sai da ya zanna ya bata bashi abinci ya ce ya sha ya komi da ya biya bukatar sai ta ce dan ya rasu ta safe je gudu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to in dai har kun da cikin wannan daren Allah ya muku albarka sai suka haifi da sai aka sa masa suna Abdullahi mai riwaya ya ce wannan abdullahi saboda albarkar da Allah ya sa masa na ga ‘ya'ya na saboda shi kuma aifa tara duk hafizan alkur'ani duka manya-manyan malamai saboda haka wannan abu dalhadin ya fi kowa dukiya kadara a madina wa kana abu habu amwalihi ilaihi amma a cikin gonaken nasa yana da gonake ne kaca-kaca wadda ya fi so a cikinta akwai wata gona da ake ce mata bayar ha'a ita wannan gona ita ya fi so domin ya tsaya ya investin a cikinta sosai dabino iya kallonka kuma sun tamu sun yi albarka kullum tuti uku lahara gada min kulli hinin ko yawwa wa kana mustaqbilatul masjid kuma tana kusa da masallaci masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madinan nan ne wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ha wa yashrabu min ma'iha kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yawan in ya fita masallaci sai ya shiga cikin wannan lambu da yake gudu akwai sanyi kuma akwai marmaro na ruwa ya ɗebi ruwan nan mai sanyi ya sha annabi sallallahu alaihi wasallam sha'awan hakan nan ko ba haka ba yawwa ana sai yake cewa ma nazalat lokacin da aka saukar da wannan ayan da muke karanta yanzu lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibuna ba za ku saba samun matsayin nagari ba ku zama nagari a gurin Allah sai kun yi infaki cikin abin da ranku take so sai ga aya ta sauka tana sauka kala abu da sai abu da ke cewa ya rasulullahi ya manzan Allah inna la ta'ala ya qul tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibun gashin Allah madaukakin sarki ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun wa inna ahabbal amwali ilayya bayraha kuma ni ta wadda ta fi soyuwa a gare ni ma gaba ɗaya ita ce bayraha kaga yanzu ya kamata a cikin da sai dan tsaga ya rike eh, mafi yawan ya dan ba sadaka ko ko wani abu makamancin wannan amma shi da yazo kama annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wa innaha sadaqatun lillahi duk gonar gaba ɗaya da duk abin cikin ta duna ba da ita sadaka ma Allah madaukakin sarki sadaqatun lillahi a ana yin sadaka dan Allah kenan ko arju biha barraha ina fatan Allah ya bani birru nan lan tanalu birra to ni birran nake so arju biha birraha wa zukriha kuma ina da fatan Allah ya tanada min ladan wannan gona a gidan aljanna inda Allah ya gurin Allah madaukakin sarki ko yawa dan haka sai yace fa ra'aha ya rasulullahi haisu araka Allah dan haka na ba da ita tana hannunka yanzu sai kai hukunci akan ta duk wanda kaga dama ka bashi in za a rika tsarewa abu ne ana rarrabawa miskinai in za zaka daddatsa wani kamanan wani kamanan wani duk abin da kai haisu a araka Allah duk inda Allah ya nuna maka cewa nan ya fi dacewa amfani da ita ni dai na riga na gama fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bakin bakin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce chap chap wato abin ya bashi mamaki kenan zalikam Rabi'u wannan dukiya kuwa tabbas za a ci riba akan ta duk an bayar da Allah da manzansa sako to wallahi za a ci za a ci riba akan wannan zalika malur rabi wannan riba dukiya ce wanda za a samu riba akan ta ko yawa wa kan mutu kuma na ji wannan wa ana ara an taj'alaha fil aqrabina amma ni a ra'ayina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam to za a raba ta a aqrabina zuwa ya aqrabina aqrabina na abu dalhata ba akrabi da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu sai ce to kai Abu Talha ba ka bar ba ito eh, ina ne danginka ka gaba daya kaiwa ne a cikin yan uwan Abu Talha kama daga nan zuwa nan ya zama naka kai ne kama daga nan zuwa nan haka haka sanya su amma yadda aka yi shine cewa in damuna ta yi lokacin da biyu ya yi sai ka zo ka zarge na nan shi kenan wannan ma ya zo ya ebi nasa wannan ma ya ya ebi nasa Allah madaukakin sarki ya ba su wato kenan hakan nan annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan ya ta a mutane فقال ta Abu أبو طلحة yace af if Ali ya rasulullah haka kake gani ya maza Allah sallallahu alaihi wasallam to na aje ai faka sama ha Abu Talha yace Ali ya rasulullah zan aikata sai annabi sallallahu sai ce je sai je rarraba ta je rarraba ta fi a karibi a cikin danginsa wa bani ammihi da ƴaƴan bamfaninsa wannan hadisi bukhari da muslim wato kida suka fito da wannan hadisi saboda haka duk lokacin da mutum ya dauki abin da yake so ya bayar to a nan ne ake samun wato kenan biro kamar yadda abu dar hata al-ansari yayi kuma mun sha bayani cewa in mun karanta labari ba wai kawai shafa labari muke karanta ba a muna karanta shi ne dan ya zama mana izina da kuma wa'azi ga dai abin da Abu Talha kuma duk wannan wannan gona da Allah mata albarka duk wanda ya je Madina har yanzu tana nan har yanzu tana nan daga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai tin alqibla idan ka fito kun ka duba can kusa da masjid Bilal ko annan zaka ga tana nan wannan gona din har yanzu kuma ana cin albarka cikin ta kaga malin rabihun ne kenan ko duk madina ta ci gaba ta ci gaba duk ta zama a tsakiyar gari take tunda tana kusa da masallaci amma still tana na a matsayin ta na gona kuma dabino din nan dai shine a cikin ta Allah ya ce maka to mu je eh? wa ma tunfiqu min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu fa inna Allah bihi alim lalle Allah madaukakin sarki masani ne akan wannan abu تومجي كل الطعام كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين جمالا فمن ابتلي على الله الكذب من بعد صدق الله صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الله أكبر Allah madaukakin sarki ce kullat da ami kana hilal li bani isra'ila kowane irin abinci da can halal ne a yan bani isra'ila yanzu kuma mun shiga wata kisa daban ko amma sun dai akan yan bani isra'ila yawwa kowane irin abinci dacin halal ne fadin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa min ƙaula an tunazzalo tarata da wato kowane irin abinci da halal ne a gaisu yan bani isra'ila illa ma harama isra'ilu ala nafsi sai dai abin da isra'ila ya haramta ma kansa duk abinci an halta musu amma abin da isra'ila ya ce haramun ne to shi ke wannan shi aka haramta amma wannan min da an tunazzala tawrat kafin saukan at-taura tunda mun ce isra'ila wani ne ka isra'ila na annabi yakuba kaga su da annabi musa da tazara mai yawan gaske shi kuma annabi musa shi ne aka saukar masa da attaura to kafin attaura ma'ana kafin zuwan annabi musa annabi yaqub shi ne isra'il kenan duk abin da ya haramta ma kansa shi ne haram a addininsa amma ba haka duk abin da dan adam zai iya ci wannan an riga an halatta musu kenan yawa ai harrama zalika ala nafsihi min qawla anta tanzala tawrat sai dai abin da shi haramta ba kansa kafin a saukar da atara ba da mata ma taqaddama munasabatan wannan siyaki yana da munasaba guda biyu na farko inna isra'ila harrama ahabbal ashiya'i ilaihi wa taraka halillahi shi to amma menene ya haramta wa kansa eh yawa sai na farko shine cewa shi annabi yaquba din shine isra'ila kenan ko ya haramta ma kansa abubuwan da ya fi sha'awa duk abin da ransa ta fi so a cikin abinci su ya haramta wa kansa kuma yace yayi haka nan ne dan Allah madaukakin sarki saboda duniya ta shigaltar da shi karkomi da kuma sabar zuhud ne irin nasa sai zama ya fi son ci kaza ya fi son ci kaza sai zaɓe iya kawar abinci shi ba zai ci su ba ya haramta ma kansa ba fa Allah ne haramta masa ba yawwa wa kana hadha sa'idan fi shari'atihi kuma yin hakan din daidai ne a shari'ar su falahu munasibatin ba'da qawlihi sannan yana da wani munasaba kuma da bayan fadin da yake cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun fa hadha huwa mashru'u indana mu wannan shi ne abin da aka shar'anta a gare mu yawa ba haramtawa bane mu aka ce hatta tunfiqu mimma tuhibbuna abinda kake so zaka ci shi zaka dauka ka bai mu wani mai ci abinda kake so zaka saka shi zaka dauka ka ba amma su a nasu shari'ar abinda kake so sai ka haramta ma kanka kai ma ba za ka ci ba to wai zai ci haka da ya haramta wa kansa sai Allah haramta musu sauran ma mun gane wannan daga halin hanana kenan eh, amma Musa aka ce mana a cikin abin da muke so in mun bayar yawwa sannan Allah madaukakin zai ce wa atal mala ala hubbihi ko mutum da ya dauki dukiya ya bari yana santa kaga mu kana santa ka dauka ka bayar in ka rike mata ka ce ba wanda ya hana ka zaka iya amfani in ka dauka ka bayar kuma ka samu wata kenan karin lada kuma Allah madaukakin sarki wa da da'ama ala hubbihi suna ce da abinci dole suna suna suna son cin abinci za su dan figa su baya yau kaga mu ba a haramta mana irin wa'annan ba wannan shine munasaba ta farko muka ce munasaba ta farko shine me annabi yaquba ya haramta ma kansa abubuwan da ransa ta fi sha'awa amma yace haka nan saboda Allah madaukaki sarki ne munasaba ta biyu lamma ta kaddama bayanin raddi alin nasara lokacin da muka gabatar da bayanin da Allah ya ma 'yan nasara 'yan mishan raddi wa atiqadihim da itiqadin su wanda yake mummuna dangane da annabi Isa alaihi salatu wasalam kuma ta bayyana cewa abinda suka tafi a kansa na mazhaba ya zama jebu ba na gaskiya bane wa zuhurul haqqi wal yaqini fi Isa wa ummi sannan aka mana bayani a baya yadda gaskiyar lamari take dangane da annabi Isa da kuma mahaifiyarsa kaifa khalaqahu Allah bi qudratihi wa mashi'ati cewa annabi Isa Allah ne ya halicce shi da kudurarsa da kuma mashi'arsa sannan ya aiko shi zuwa ga yan bani Isra'ila ya kira su su zo su bauta wa ubangiji Allah madaukakin sarki to bayan wannan ta faru shari'a fi raddi ala yahudi sai Allah madaukakin sarki ya fara kuma raddi wato kenan a yahudawa wanda shi kabahum Allah wa bayana annan nuska allazi ankaru wuqu'ahu wa jawazahu qad waqa kuma aka biyo baya da bayanin cewa shafe wanda suke inkarin sa suke musu faruwansa to hakika ya faru bayan Allah ta'ala kad nassa fi kitabihim at-taurata Allah madaukakin sarki ya rubuta a cikin littafinsu a taura ne wato kenan Old Testament anna nuhan cewa annabi nuhu alaihi salatu wasalam lamma karaja min safinati lokacin da ya fita cikin wannan kwale nan nasa abaha Allahu lahu jami'a zawatil ardi Allah madaukakin sarki ya halatta masa cin dukkan dabbobin da suke ban kasa ya akulu min ha zai iya ci da gare su ba da haza bayan wannan harrama isra'ilu ala nafsihi shi annabi isra'ila shi ne ya haramta ma kansa luhumal ibli ya ce ba zai sake cin naman rakumi ba wa albani ha ba zai sha nonon ta ba fa albahu banuhu ƴaƴansa sai suka bi shi fi zalika akan wannan ƴaƴan bani isra'ila sai zama ba sa cin rakumi ba sa kuma shan nononsa wa ja'at at-taurat bi tahrimi zalika da haka lokacin da at-taurat ta zo sai ta haramta wannan din kuma shikenan daga yau haramun ne kowane dan bani isra'ila ya ci rakumi ko ya sha nonon rakumi wa sha akhar zai rufe sannan duk isa bayan wannan ma duk wasu abubuwan da Isra'ila ya haramta a kansa da a taura ta zo ta sai ta tabbatar da wannan haramci wa kana Allahu azza wa jalla kada adina li adama fi tazwiji banatihi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba annabi Adamu izini idan zai aurar da ƴaƴansa min banihi ya ba wa ‘ya'yansa kuma. Allah madaukakin sarki ya sa annabi Adam ai kun ga shine farkon mutum ko daga shi sai na na Hawwa sai mata mata san ta sai ta FIA biyu mace da namiji mace da namiji mace da namiji yara suka taru sun yi tirin ga ƴan mata ga ya guda ga samari ga ya guda uwarsu ɗaya ubansu ɗaya ta ya za a yi Allah baraukakin sarki sai ya halatta wa annabi Adam ya ɗauki wannan matar ya aura a wannan uwarsu ɗaya su ɗaya wato kenan a wannan lokacin ko yawwa illa iyaka wanda kuka fito kuka zanna a ciki daya ita ce ba za a baka ba sai a baka wadda aka haife ta ba tare da kai ba a wannan lokacin wa kada rama zalika ba da zalika kuma daga ba sai Allah ya haramta cewa bayan jama'a ta yi yawa a duniya ta ce to daga yau kar mutum ya sake auren yar da aka haife su uwa da uba da an haramta ko wa kana tasri ala zawjati mubahan fi shari'ati ibrahima yawwa saboda wannan ya tafi har cikin shari'ar annabi ibrahima wa karfa alahu ibrahim fi abinda ake kira at-tasarri akwai at-tasarri a cikin wato kenan shari'ar annabi ibrahim shine wato kenan mutum ya auri baiwa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam shi da kansa ya aiwaci wannan fi hajara ana na hajara ko lamma ta sare biya ala saratu lokacin da ya aure ta wato kira akan saratu yawa ita yanta ta sannan ya aure ta akan saratu kenan kaga daga wani lokacin an halatta mutum zai iya auren mata biyu a wancan shari'a din wa kada harlama misla hadha fi alaihim kuma daga baya aka haramta yin hakan din kuma a cikin attaura a su ƴaƴan bani isra'ila wa kazalika kana jamu bainal uktaini sa'igan kuma da za ka iya auren ya da kanwa uwarsu ɗaya uwarsu ɗaya su ne ai suka jiyo ko da ya da kanwa wasu ɗaya uwarsu ɗaya ka auriyar daga baya kanwa ta data sai ka mutu maka auro ta sai ka zo ka haɗa su a wancan lokacin ba matsala kan wannan To garfa alahu yaqub wannan ɗin annabi yaqub da kansa ya ya aikata wannan ai jama'a bainal uktaini ya auri ya da kanwa annabi yaqub alayhi salatu wasallam ya auri ya da kanwa a wancan lokacin shari'a su ba a hana ba summa harama alaihim zalika fi tawrat sannan lokacin da at-taurat ta zo sai aka ce da zai an haramta wannan ma wa hadha kulluhu mansusun alaihi fi tawrat duka wannan nassin at-taura ya zo ya ya haramta su a gurin su wa hadha huwa an-nasku bi ayni to wannan idan ba wannan ne nasku ba menene nasku an halatta kaza daga baya an hana an halatta kaza daga baya an hana an halatta kaza daga baya an hana to da yanzu su suna da bakin da za su sauki alkur'ani cewa alkur'ani wata aya ta sauki wata an yi nasku bayan su a addinin su a shari'ar su aka riga aka fara wannan fa kazalika falakum ma shara Allahu lil masihi ya kasance abinda Allah madaukakin sarki ya shar'anta ma annabi Isa alayhi salatu wassalam fi ihlalihi ba'da ma harrama fi tawrati cewa Allah ya halatta masa annabi Isa wani abu cikin wasu abubuwa cikin abin da aka haranta a taura yace wal uhilla lakum ba'd allazi kurrima alaikum ba yace ba wasu abubuwan da aka haranta ku yan bani Isra'ila a cikin at-taura ni na zo zan halatta shi ma'ana Allah ya bani izini ce in ce muku wani abun halal ne wannan ba nasku bane shi ma nasku ne ko to fa ma baluhu lam yattabi'uhu mi yasa ba su bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba bal kazzabuhu wa khalahu mi yasa suka karyata annabi ibrahim annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kadhalika ma ba asallahu bihi muhammadan muhammadan sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da Allah ya kwani muhammad shi sallallahu alaihi wasallam na addini alqayyim wanda ke tsayayye wa siratul mustaqim hanya madaidaiciya wa millati abihi ibrahima addinin babansa annabi ibrahima me yasa ba su imani da wannan ba fa ma baluhum la yu'minuna me yasa ba sa imani da wannan to wannan shine dalilin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya cewa kullad da'ami kare hillal li bani isra'ila duk abinci kowane iri ai yan bani isra'ila an riga an haramta musu an halalta musu su ce illa ma harama isra'ila ala nafsi sai dai abin da shi isra'ila ya haramta ma kansa min qabla an tanzala talata kafin wato kenan a cikin kafin a saukar da taura ai kana hillan lahum jamil adima duk kowane abinci an halarta musu amma da taura ta zo sa sai ta haramta musu abu kaza da kaza da kaza da kaza haka ne a cikin taura me yasa suke sokar alqur'ani akan wannan idan misali da an saukar da aya daga wasu sai aka soke ta to shine sai Allah madaukake suka ce su ba su san wannan ba sai Allah ce to a gaya musu kul fatu bit taurati fataluha in kuntum sadiqina ku je ku dauko a tauradin a zo a karanta ta a gaban mutane publicly idan dai tsakani da Allah wato kenan da gaske kuke ku zo da shi idan ko kuka dauko a taura muka karanta muka samu irin wannan a ciki wa man iftara ala allahi kaziba duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ba da zalika bayan wannan fa wala kahum to wannan sune azzalimin sune azzalimin saboda haka za su iya ne ba za su iya ba haka Allah ce gun sadaka Allah ka ce musu Allah madaukakin sarki yayi gaskiya wa tabi'u millati ibrahim hanifan dan haka daga yau muna kiran ku ku zo ku yi addinin musulunci shine addinin annabi ibrahim mai karkata ga barin shirka wa ma ila ila alhaqi wa ma kana min mushrikina annabi ibrahim kuma bai kasance wato kenan daga cikin mushrikai ba ai ittabi'u millata ibrahima allati shara'aha Allah wannan addini na annabi ibrahim wanda Allah ya shar'anta a cikin alkur'ani akan harshen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine wato kenan gaskiyar lamari wanda babu shakka a cikin sa saboda haka shi ake so ku zo ku bi sai ce kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyama ka ce musu ni Allah ya shida da ni hanya madaidaiciya shine addini tsayayye millati ibrahim hanifan addinin annabi ibrahim wanda yake ya karkace gaban kafirci wa ma kana minal kuma annabi ibrahim baya daga cikin wato kenan mushrikai kamar da kuma har yanzu Allah da gwada kuki sarki yake cewa sun ma'auhaina ilaika an ittabi millata ibrahim hanifa mun maka wahayi muhammadu ka bi addinin annabi ibrahim mai karkata ga barin kafirci wa ma kana minal kuma shi baya daga cikin mushrikai saboda duk wa'annan suna nuni cewa addinin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantarwa a kansa shine addinin annabi ibrahima mun gane wannan yawa sannan kuma irin nasu da ya zo a cikin alkur'ani ya zo a cikin littattafai daga baya da suka zo kafin wannan to masha Allah inna awwala bayt lokaci yayi to alhamdulillah za mu dakata Allah insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya amfanar da mu Allah ya ba mu ladarsa Allah kuma ya sa amfani mu abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki muna roƙon ka ka nuna mana kuskuren ka kuma yafe mana kuma ba mu ikon gyara wai tambaye ka ce ko